yawa aibu hassan hafi sunu ta ta ba ta jimawa aibu hassan ba shi ne shi dogo hafi sunu ka gani ko ka gani ko kai amma aibu bai da dadi. kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai cha cha cha cha cha cha cha ka ji wani sabce sai ka azara min daji a malami kare ka tuba makwabta wannan kokowa cha cha cha wallahi ai ko bai fata luwaji ai bo bai so shi fata luwaji gaban hafizu ne Allah ya hafizu ne ai bo ya kwase irin abin wallahi baka to da sa abin da ka ku oh! oh! ah! ai bo hafizu ya samu kawa amma ana mai kuwa daga can oh! yadda ana ci hankali ne hafizu ya samu kawa kai kai kai kai ka ya kai ya kaca ka hankali shi ma da kato taho Hafizu Nuhun King kina da wanda ke suke shi ka sani kuma ka gani ko ya da tsoro ma suke Hafizu Nuhun ya samu kawa Hafizu Nuhun ya samu kawa aibo amma ba ta je ko ina ba Hafizu Nuhun ya samu kawa ta ina aibo ya kada Allah ya kai mu da su ya kada cha cha cha cha cha cha cha cha haba ya kada, Alhaji Leda.